أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يقول الباري سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين يوم مسلم باين سلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته zancen da za mu fara yi a wannan saduwa namu za mu fara zance ne akan babin nan na haji yana cikin daya daga aikoki ko ayyuka masu muhimmanci a cikin wanne yake ya danganci musulmi ko musulmai baki daya shine mai aikin nan na haji haji yana cikin daya a cikin ibada mai muhimmanci saboda haji ibada ne da yake ya kunshi lamurra dewa na daga wa Allah subhanahu wa ta'ala wannan huska ta farko kenan huska ta biyu a cikin ibadan nan na haji shine huska ta siyasa haji ibada ne mai muhimmanci kwarai inda musulmai za su kula su yi amfani da wannan shiri da Allah ya shirya musu a cikin addinin musulunci amma abin da ke da ciwo shine yau ba amfani da haji yadda ya kamata wato ruhin haji ba fito da wannan ruhi a lokacin da me ake taruwan nan na haji Allah muke roko ya nuna muna ranan da musulmai za su yi amfani da wannan taro mai girma da yake samun irinsa yana da wuya sai wannan zamanin da Allah ya kawo faraji musulmai kuma ake taruwa a gun ziyaran jikan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam imamu Hussein in ban da wannan taruwa guda biyu musulmai ba wani abin da ke hada su su yi taro a samu mutane da wannan adadin nan ɗan uwa ko uwa musulma haji wajibi ne a kan wayansu mutane da yake wayannan sharuta da za mu ambata idan suka cika wannan sharuta to haji wajibi ne a kansu a cikin rayuwansu da za su yi duniya so ɗaya yani haji na farko shine wajibi amma sauran hajin da mutum zai koma duka mustahabbi ne wannan sharutta su ne haji wajibi ne akan mutum wanda yake baligi kuma yana da mai cikakken hankali wannan sharati na farko kenan amma wannan sharatin kawai bai sa haji ya zama wajibi a kan mutum akwai sauran sharutta dukkan wayannan sharutta idan suka taru ne haji zai zama wajibi a kan mutum na farko kenan sharati na biyu kada ya zama haji kada ya zama sababin da yake mutum zai aikata ko zai bar wani aiki wanne yake wajibi ko wajabtan wannan aiki ya fi haji masalan mutum ne uwarsa ba ta da lahiya kuma ba mai kulawa da wannan uwar nasa sai shi to ba zai bar mahaifiyansa ya je haji ba idan ya samu kansa a cikin wannan hali to haji ba wajibi ba ne a kansa ko haji kai zama sababin da yake mai zai aikata wani aiki da yake haramu yani kada zama mai zuwan shi haji zai kai shi mai ya sata kudin mutane ta wannan haji ba wajibi ba ne a kansa sa'an nan sharati na uku wannan hajji yake zama wajibi a kansa zama mai yana da karfin zuwa hajji shi ne abin da suke ce mai wai mustataya wannan iko da karfin zuwa hajji a karkashinsa a kowansu lamurra guda hudu da za mu ambata lamari na farko ya zama na mai yana da lafiyan jiki yana da lafiyan jiki da zai yi aikin haji saboda aikin haji ba karamin aiki ba ne lamari na biyu ya zama na hanya na bude akwai aminci ba masu fashe hanya ba wani hatari a hanya lamari na uku ya zama na akwai lokaci isasshen lokaci da zai kai ya yi aikin haji amma mutum na garinsa sauran kwana uku a hau arfa sai samu kudin haji kaga ya je nemi visa ya je tikitin jirgi ai ba batun haji kenan wannan duka ba ya yi su cikin kwana uku sai wani mujiza to ya zama na mai akwai lokaci isassan lokaci da zai yi mai ya riske aikin haji sannan ya zama mai yana da kudi ko dukiya da zai ciyar a wannan hanya me ake nufi da wannan shine ya zama dukiyan da zai ciyar zuwa da komowa yana da shi ishashe sa'an nan abin da yake na zarura na rayuwa yana da shi bayan haka ya zamana yana da kudi ko yana da aiki da yake izan ya dawo haji rayuwansa ba zai sake ba shi ne mai mutum ka doki dukiyanka duka ka je haji kuma ba ka da wani aiki da in ka dawo daga haji za ka yi wannan aiki ka zama mai kana tafiyar da rayuwanka da rayuwan iyalinka to haji ba wajibi ba ne a kanka yani musulunci bai son mutum ka dawo haji fakir ka dawo haji talaka tas baka da komi a musulunci bai son haka zama da kana da aiki ko kana da dukiya da yake idan ka dawo haji ba za ka shiga cikin wahala ba haka me musulunci yake shari'anta shari'ansa wayannan su ne sharutta da yake idan suka cika to wajibi ne akan wanne cika wannan sharurta ya je haji haji wajibi ne a kansa to abin tambaya shin haji ya kashu gida zuwa gida nawa haji ya kasu zuwa gida uku kuma wannan kasa haji zuwa gida uku sababinsa shine mai mahalli ko garin ko bagire da yake mai wanne ke niyan haji yake rayuwa akan haka za mu ga hajji da muke ce mai hajjil qiran ko hajjil ifrad da yake wannan za mu zo mu yi bayani menene hajjil qiran menene hajjil ifrad da hajji na tamattu'i wannan nau'o'i na aji guda uku na ɗaya da na biyu ya ke banta ga wannan da mutanen maka da wanda suke daura da maka su ne wajibi su yi wannan haji guda biyu ko wannan haji guda biyu shine ne mai yake banta da su ko suka ke banta da wannan haji guda biyu yani daga maka zuwa garurrukan da suke daura da maka har zuwa farsahi goma sha shida duka sun banta da wannan hajjil qiran da hajjil ifrat hukuncin wannan hajjil qiran da hajjil ifrat an yi bayaninsa an fara da bayani kai a cikin mai manya-manyan littattafan nan na fikihu saboda wannan shiri da muke yi eh, mun kayyata da bayanin wannan littafi da ke gabanmu saboda shi idan muka ce za mu fita a cikin wannan littafi mu yi da bayani kai ina ji za mu jima ba mu gama wannan littafi ba in allah ya so ya yadda a wani shirin namu daban ko muka kara wannan shiri wayansu lamurra da suke darura mutum ya can su kamar batun sallah dai mun fadada bayani kan sallah kamar lamarin haji ko zakka ko kumsi la'alla za mu kebe wani shirin daban mu yi bayanin wayannan babi guda uku amma wanda suke ba mutanen maka ba kuma ba su daura da maka yani tsakaninsu da maka ya fi farsahi goma sha shida to su wajibi ne a kansu su mai su zabi hajjin nan na tamattu'i menene hajjin tamattu'i shi ma za mu yi bayani san Allah ya so ya yadda aiki na umra na tamattu'i a nan wannan littafi malamin da ya rubuta wannan littafi ya bar bayani akan hajji wanne kai kirani da ifradi saboda mai wannan hajji guda biyu a mazhabin shi'a hajji ne da yake sun banta ga mutanen maka da wanda suke daura da maka amma mafi mutane da mafi yawan mutane da suke zuwa haji wazifansu ne su yi hajjin nan na tamattu'i me ake nufi da hajji tamattu'i shine anan malam zai fara bayanin aikin hajjin tamattu'i hajji ta tamattu'i mutum zai fara yin umra ne umratu tamattu sai sa anan zai fara bayanin yanda mutum zai yi umra don hajji ta mace umra za ka yi sa'an nan me ka yi hajji shi ne da mutum zai fara da wayannan ayyuka guda biyar zai da ihraminsa a mikati zai sami ihraminsa kuma mun san mikati shine bagire da ake mai ake sa ihrami ake da ihrami shine masjid shajara da juhfa da wadi aqiq da karnin manazil da lamlam wayannan bagire guda eh, biyar ga wurin mai ake sa ihrami na'am yau a wannan zamani da yake ana zuwa da jirgi kaga wahansu daga dubai masu ke sa ihramin umuransu don mutum ya kamata ka koma wurin inda da kake taklidi da shi shin kaya ka sa in jirgi za ku shiga shin kaya ka sa eh, ihraminka kafin ku kai wayan gami kati ko bai yi sai ka koma wurin marji'inka a wannan zamani saboda da dole ne <clears throat> wanda za su fito dukkan duniya su bi ɗaya a wannan mikati ko daura da wannan mikati amma yau ba dole ne a bi wannan mikati ba mutum la'alla ya wuce wannan mikati shin wannan ya inganta ko bai inganta ba lamari na biyu shine tawafi da raka'a ta biyu na tawafi wannan tawafi kuma kamar yadda muka sani zai yi shi mai a masjidar haram zai yi tawafin kaba sa'an nan ya yi sa'ayi tsakanin safa da marwa bayan haka sai ya yi mai sai ya yi haski bai kwalkwali haski zai yi haskin kuma bai da bagire da zai idan ya kara wannan sai ya yi haski kawai to wayannan su ne ayyuka da yake eh, wanda zai yi hajji ta tamatu'i zai fara yin su to aikinsa na haji za mu yi bayaninsa a sabon saduwa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh